الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا أكبر والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا الحمد لله الواحد القهار عزيز الجبار مكون النهار على الليل ومكون الليل على النهار أحمده سبحانه على سابق نعمه وخيره المدرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء عنده بمقدار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبيه المجتبى وصفيه المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما دائما إلى يوم القرار ثم أما بعد فاتقوا الله أيها المؤمنون حق التقوى واستدفعوا النقم والبلاء بالإيمان والشكر والدعاء ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما إخوة الإيمان كلما لاها هلال ذي الهجة لاحت في الأذهان شعائر الحج وكلما برقت شعائر الحج لمع اسم الخليل عليه السلام أول ما نادى بالحج وكلما ذكرت خلال الخليل السامقة كان من أوائله أنه كان أمة أي قدوة إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين إن الحديث عن قيمة القدوة ووجود القدوات ليس حديثا مفترا ولا تنظيرا فلسفيا قليل الفائدة والمحتوى بل الواقع أن الإنسان إنما يكتسب أخلاقه وخبراته ومهاراته بالمحاكاة والاجتهاد والمشاهدة أن الفعل الصامت يجلب القول البراء أنا وأنت وهو وهي وكل منا بحاجة إلى وجود القدوة الهادي وهي حاجة فطرية جبلية وفي موقم التنزيل أمر, أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بإخوانه الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي القدوة ليست كلمة تقال وتنمت ولا عبارات تدبج وتعلل بل هي فعال وحال قبل أن تكون كلام ومقال بالقدوة تفتف له البيوت أو تفسد وبالقدوة تبنى الأجيال أو تضيع إن أردتم التغيير الحسن والتأثير الساهر فاصنعوا القدوات خذوها وعوها إن جرستم القدوات جنيتم جيلا صالحا طيب الأعراف أعطني قدوة واحدة ووفر بعدها ألف خطبة وألف ألف مقال أعني قدوة صالحة أعطيك عشرة أمثالها بل أكثر والله يبارك من يشاء القدوة الحسنة كالشجرة المثمرة إن هل هلت معه البركة والثمرة فبهم تزرع المفاهيم الحسنة وتؤجد القيم الجميلة ولو تأملنا دعوة الرسل وأتباعهم وكيف أثروا في مجتمعهم لعرفت أن سر ذلك أن الناس شعروا بالإثم بمن يدعوهم وهل تأثر جيل الصحابة وتغير من النقيب إلى النقيب إلا بمهر الأسوة المحمدية الحسنة وهل فتحت الآفاق ودخل الناس في دين الله أفواجا إلا بتأثير القدوة الطيبة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وإذا كان هذا هو أصل القدوات وتأخيرهم فاعلم أن أصول القدوات هو مشروع عادم بالقياس إذا تساقط القدوات أو أسقطوا فلا تدنى من الأجيال إلا أشباح الرجال إذا غاب القدوات أو غيبوا فانتظر الجيل تافها في تفكيره واهتمامه ومن يزرع الشوك فلا يتحين خروج الإنب إذا فقد القدوات في باب الأمل فانتظر جيلا كفوفا وإذا ترحل قدوات الأمانة فارتكب حينها جيلا فافدا للحقوق أقولا وأما إذا غاب القدوات في العلم فسيتخذ الناس رؤوسا جهالا فغياب القدوة الصالحة نتيجته الحكمية ظهور القدوات الفاسدة وهذا ما فهمه وأدركه الآداء عباد الله القدوة الحسنة ليست هي لأفراد محدودين ومعدودين ومعدودين بل كل منا لا بد أن يحمل هم القدوة وأن يكون مشروع قدوة كل بحسبه ومهيته فالأب في بيته والمعلم في فصله والتاجر مع موظفيه والمدير مع مرؤوسه ليس من شرط القدوة الطيبة أن يكون صاحبها مشهورا عند الناس وقد يكون زائع الصيد وليس بآل أن يقتدى به والقرآن الكريم خلد أسماء أئمة مشهورين ولكنهم إلى النار يهدون وليس من شرط الإمامة في الدين أن يكون صاحبها معصوما فكل بني آدم خطاع وليس من شرط الأسوة الحسنة الكمال أو وأن يمتاز العبد في كل مجال وقد يفتح للعبد باب يكون فيه قدوة دون باب حتى يكون مقصرا فيه قد يأتي إنسان قدوة في أمانته ضعيف في عبادته وقد ترى آخر قدوة في الإصلاح والدعوة دون الإنفاق والصدقة وقل مثل ذلك في بقية الشعب التي يحتاج إليها ولو تأملت حال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدت الخير فيهم والتميز موزع بينهم فأرحم الأمة للأمة أبو بكر وأسدهم في دين الله عمر وأصدقهم هياء عثمان وأفردهم زيد وأقرأهم أبي وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ إن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو أبيدة بن الجراح فما اجتمعنا وكل مجتمع بحاجة إلى القدوات الصالحين في الدعوة والأخلاق والتربية والعمل والامتياز والإتقان كم نحن بحاجة إلى ذلك الموظف القدوة في إنجازه وحسن تعامله وحضوره وانصرافه ونزاهته وهبه على المقدرات المؤسسة أو البلاد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وإذا كانت القدوة الحسنة عملة عزيزة غالية وهاجة شريفة عالية يبقى السؤال الأهم كيف نبني قدواتنا وكيف نصنع أسواتنا وكيف نمتثلها في أنفسنا وفي غيرنا إن صناعة القدوة المؤثرة ليس بالأمر الهين بل يحتاج إلى صبر ومثابرة وتجلد ومثابرة لا تهتب المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر إن اللبنة الأولى في بناء القدوة الحسنة هي تعظيم الله ومراقبته والإخلاص له ليكون الأمل بعدها صالحا مقبولا أخبرني من قدوتك أخبرك من أنت فربط الناس بخير القدوات صلى الله عليه وسلم وصحابته الذين الذين تربوا عليه مؤذن بتخريج قدوات الصالحين معتدلين القدوة الحسنة حسن جاهها ألا يناقض ألا يناقض قولك فعلك لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عديد استشعر يا طالب القدوة أن وراءك أعينا ترمقك في أثرك وإياك ومواطن التهم وإياك إياك وأماكن العيب والري أصلهما بينك وبين الله يسله الله لك حالك ويكتب لك القبول بين عباده ولا تنسى الابتهال للملك المتعال فعباد الرحمن الذين أفدى عليهم الرحمن كان من دعائهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جائلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yau muna goma ga watan sha biyu watan zulhajji daga hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da dari hudu da arba'in daidai allah ta'ala muke roƙon mana dace da muwafaka a duniya da lahira don ɗarkin sunayensa maudu'in tsokacinmu a yau shine bukatuwanmu ga shugabannin da za mu dinga koyi da su mu mu bayar da abu koyi sannan mu samu abin koyi a gabanmu iyaye su zamo abin koyi ga iyayensu da 'ya'yansu malamai su zama abin koyi ga ɗalibansu shugabanni su zama abin koyi ga talakawansu ma'aikata shugabannin ayyuka su zama abin koyi ga ma'aikatan da suke karkashinsu muddin ba da wannan kwaikwayo ba to haka za mu ta zama a banza mu ta tukawa a yi ta karatu a yi ta lakcoci a yi ta buga littattafai a yi ta takariji da ta haƙiƙe duk ya sake a banza a wafi labudda sai an samu tatsalitin abin da duk aka karanta Lallai kuma ala ra'asi waɗanda za su jagoranci wannan tabbakawa shuwa shugabanni na gwamnati ne shugabanni na masallatai shuwagabanni na limamai shugabanni na masu karantarwa malamai shuwagabanni iyaye shugaba shugaba wannan abin koyi ba a mutum da ya ce da bace yau da kallon wasu abubuwa ne yasa da mu aka takaice inda za mu tsaya mu kalli irin abin da shak abubakar mahmudu ya gabatar ya yi abin koyi amma ya yi ya gama abubuwan da sun yi kasa ɗan boko da za a koyi da kaddauna abubuwan da gabatar da irin hangen nesansa to ba mu da bukatar wani abu a yau da a ce duk mutane sun zama haka waɗannan bayan allah sun yi abu koyi ba su muke magana ba amma dai ala sabilil misali to girma ya tabbata ga allah ta bara wa ta'ala godiya ya tabbata ga allah kaɗaitacce muna roƙon allah ya ƙara tsira da aminci duka manzonsa sallallahu alaihi wa sallama da halayensa da duk waɗanda suka yi koyi da shi zuwa alƙiyama jama'a mu ji tsoron Allah ta baraka wa ta'ala mafi cancantan tsoronsa wasta da fi'un nikama mu kawar da bala'o'in nan da ke kewaye da mu ba su bai na cikin birni da da cikin ƙauye ta hanyar imani da Allah Allah ne kaɗai zai kawar mana da su da kuma godiya ga Allah mu san Allah ya mana ni'ima ni'iman nan mu gode wa Allah da ita sannan mu sarrafa ta inda Allah yake bayan nan ku mu tsaya mu roƙi Allah mu koma ga Allah da gaske cikin don da ta bai ko mu ce kaza ko ɗan Allah sana wanda ke yawo fili ike ko kauye waɗannan suke mu ba abin da zai fitar da koma ga Allah mu gudu misali Allah na ce ma ya fa'alu Allah bi azabiku me Allah zai yi muku azaba me zai muku shi Allah ba da azaba da kike ba inda Allah zai sa ku goyi godiya ga Allah in ka ka inda za ku fa ni'imomin da kuke da shi Allah ya ba ku zuciyar ku ta yadda haka ka yi umarni wa harshe ya yi godiya ga Allah daga nan zuciya ka yi umarni wa gaɓaɓuwa su yi aikin shi Allah ya kun gama mashi a wata aya na kai da in na abin azidan nan wallahi da za ku tsaya ku yi godiya ga Allah tabbas Allah sai ya ninka muku ni'iman ta duniya sannan zai haɗa muku ta lahira wa kana Allahu shakiran alima Allah mai an ɗan kankani ne wanda aka yi da ikhlasi in dai iya cikin abin da aka yi da shi kenan ikhwatul iman yan uwa kullama laha hilalu bil hijja duk lokacin da watan hajji ya kama to a lokacin za a tuna ayyukan hajji ba abun da ke sai hidiman tafiya sai ban kwana a duk lokacin da ayyukan hajji suka faɗo za a tuna sunan ibrahimu alaihi salatu wassalam wanda ya fara kiran mutane zuwa ta hajji bayan ya gina ƙafi wa kullama zukirat eh, zukirat khilalul khalil duk lokacin da aka ambata halayen annabi ibrahimu kana min awa'iliha annahu kana umma farkon siffan annabi ibrahimu annabi ibrahimu abun koyi ina gaske Allah ce in Ibrahim kana umma abun annabi Ibrahim ya kasance abun koyi a rayuwarsa a haƙurinsa a juriyarsa a cewansa akan aiki qanitan billahi mai da'a ga Allah hanifan Ibrahim baya tare da mu yau ya yakun na mushirki na bai daga cikin mushirki yau dai magana mu kamar da na farko an ƙimatin ƙudwa ƙimar bayar da misali bayar da abin koyi wa wujudin ƙudwati da samun waɗanda za a yi koyi da su wannan magana ce na magana zamowa abin koyi ba magana ce da za a zamba da ta ba hadisan Muktar ba falsafa ce ba ga ta a rubuce a tsare amfanin ta kaɗan بل الواقع أن الإنسان إنما يكتسب أخلاقه متن نعتام حالا ينصلي وخبراته دقوجي وانفا بالمحاكاة والاقتداء dan za mu ce tabbas ƴaƴan nan da muke kwamfulin su lalace ba wanda su sai mu sakamakon zunubin lalata su duk ina don ba su lalace ba sai da muka mu ne ba mu tsaya mun bayar da abin koyi ba har suka kalla daga gare mu suka dinga gasar haka mu muka nuna masu tsaka suka zama tsalaki mu muka nuna musu san kai suka zama masu san kai mu muka nuna musu rikin tausayi suka zama marasa tausayi mu muka nuna musu san kai suka zama masu san kai mun tsaya sai 'ya'yan mu kuma suka tashi su ma daga 'ya'yansu sai kaza da haka nan abubuwan nan su jagwalgwale ba duk inda ka ga yara a titi kan kana Allah wa dare ka ga yara a daji kana Allah wa dare to ka haɗu da iyaye mu ne muka fara lalacewa muka kasa ba su abin koyi shi kenan muka fada inda muka fada ba a yi mutane barayi sai da shugaban sai zama barawo ba a yi mutane masu cin hanci shugaban sai da yake cin hanci illa ba dama a faɗi sai dai karfe bakin ka saboda haka nan ganin yadda aka yi kan kuma na ƙasa dole sai haka inda kan ba a yi to ba yadda za a yi ƙasa a yi saboda haka nan muskiloli matsalar guda ce ko dai mu tsaya mu gyara ko kuma mu ci gaba da zama haka har mutuwa ta same mu wal mushahadatu da gani da ido ake koyi annal fi'la samita yajlibu al-qawl al aiki da aka yi a sarari ya fi lastoci ya fi bayanan gidajen rediyo ya fi a rubuta a waka a mawakan labarai ya fi ya fi a tsandara littafi a yi takariji a haƙaƙa professors doctors su duba su gyara su yi wane ne koyi aiki ɗaya guda ɗaya wanda ake koyi da shi ya zo wannan duk rubutu-rubutu? an ana wa'anta ni da dai da shi da ita kullum minna bi hada kowannen mu yana bukatar ya ga wanda zai koyi da shi ila wujudin eh, qudwatil hali wa hiya haja fitriya bukata ce ɗabi'antacciya ya zo a cikin littafin Allah tabaraka wa ta'ala inda Allah ya umarci manzonsa kansa shugaban halitta halittu gaba ɗaya ne shugaban ku ne shugaban kalilai aka ce masa ya yi koyi da waɗanda suka gabata inda sai da aka kira annabi ainihin goma sha takwas in ban da bazin matsalar lokaci ba sai mun ce ainihin ina ma ana ba ya karanto ma a cikin sosul al'amin aya ta samari da kuma har ta saba'in inda aka jero annabawa sha takwas ibrahimu ishaqa yaqub nuhu dawud سليمان أيوب يوسف موسى هارون زكريا يحيى عيسى إلياس إسماعيل اليسع يونس لوط dan gaggaza za ta samu annabi goma ta takwas da aka gama aka ce to kaga waɗannan annabawa wa'annan annaba da aka faɗi da halayensu da gwagwarmayansu da haƙurinsu da tarbiyyar da suke da ita da makarimul akalaki ita ula'ika allazina hadallah wa'annan annabawa ta takwas ina ku ne wanda Allah ta'ala ya kiryatar da ku ko bi hudahu bi. kai ma ita bi hudahu a kwaikwaye su ba da aristo za mu kwaikwaya ba a afalakon ba sakarat ba wani ne waɗannan manya-manyan gaggan karna ba su tsora ba kan hanya da tsora ba kan hanyar mata waɗannan annaba su ne abin koyo daga annabi ibrahim zuwa dai annaba goma sha takwas suna yi aka ce ya waje ba Ni ka amsa sunan ka musulmi ne bin annabi muhammad to dole ka san annabi a da biyar sanin ba wai ka san su ne haka ba a'a don kana da bukatar koyi da al'ummar su shi ne za ku tsora kai annabi Muhammad shi ma su aka ce koyi da su ulaika allazina hada Allah fa bi hudahu muqtadi alqudwatu wannan koyi zamowa abu laysat kalimatun tuqalu wa tunamma ba lacca ce da za a kankara ba wala ibaratun tudabbai ba maganganu ne da za a kawata a tsana a fidda nahawun da balagan da fasahar da menene da zurfin kalmar bal hiya fi'alun wa aiki ne da sifatuwa qabala an takuna kalamun wa maqal kafin ya zama magana ce da wani makala da za a rubuta bil qudwati taslahu buyut da hoye ne gida ta jaruwa idan uba uwa suka buga misali ƴaƴan gida za su zama na kirki sai dai a samu mushkilar uwa na aiki uba na rufawa ko uban na aiki uwa na rufawa to wannan jini zai wahala a kai sai dai aika tsaye abu tufsad wa bil qudwati da wannan koyi ne kadai tubunan ajiyalu ake gina al'umma ba kuɗi za a kula ba tarbiyya ita ce za ta gina al'umma kuɗi ba su wadatar mutane amma makarumar akhlaq ina wadatar mutane in arattum taghayyir da'ima na'ima alhasana in dai kuna son kawo wani canji mai kyau wata asirar tahira da canji mai ba da mamaki fasna'ul qudwa kai koyi da mutanen kiki khuduha wa'uha kalma ce wannan ba ta da yawa ko rike ta koyi aiki ko haddace ta koyi koyi ka buga misali in ga rastumul kudwati abda za ku dafa ta koyi janaitum jilan salihan taqiban za ku samar da al'umma na gari domin wannan tilas haka za ku bi in ku ba ku ya ga ta samu ne uba a asini wata wahida ani abun koyi ɗaya tak wa waqfir ba'daha alfa khutba fi khutba dubu na saurarawa in dai kafin kai hudu ban ka buga min misali kana buga min misali akan abin da za yi ni ko zan maka misali goma wa alfi alfi makala ka rubuta makala dubu sau dubu rubuta makala miliyan amma bayan ka buga misali ba ka zama a ɗaki ɗebo nan ɗebo nan ka tsara ka zagi wannan ka yabi wancan ka yi sauki burutsunka kai kuma ba abin da ka hasala wannan da kake zagin ba ka da irin abin yi a Kudu watan saliha ka fito ka buga min aiki a fili o ofi ka am saliha ni ko zan ninka ma goma bal aktaru wallahu yubariku liman yasha القدوة الحسنة كوي أبو كوي نجو كالشجرة المثمرة كما يتنمي لها إن هلا هلا تبعه البركة دك إن يزبو البركة تكذبو وطاري فبهم تزرع المفاهيم الحسنة جسوء في قوي التربية وتعزز القيم الجميلة ولو تأملنا دعوة الرسل واعتبائهم da za mu tsaya mu yi nazarin tsaya bayan tsaya kiran manzanni wa kaifa asaru yadda suka yi tasiri a duniya fi mujtama'ihi la arabta anna sirra zalika anna an sha'aru bil ithmi liman yad'uhu sun gamsu da kiran da ake yi masa a aikace yau annabi da ya tashi zai masallacinsa shi ya tashi ya fara fasan kafa da fara dililo aka ce za a zagaya gari ainihin da ganuwa shi ma haka aika yanka masa wuri kamar yadda ake yanka wa sauran mutanen gari ya ka gani ku an yi ganuwar cikin ƙanƙanin lokaci wahal ta'assara jilu sahaba ai al'umman sahabbai ba su yi tasiri ba ba su kawo canji ba face da sirrin kwaikwayo da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hal futihatil afaq ba a ci kasashen duniya ba mutane suka shiga cikin addinin Allah jama'a jama'a fate da tasirin kwaikwayo mu kasan mu za a ba labari kuma wanne karatu kai za a ce yan kasuwa suka kawo addinin musulunci kiran mu akai ba ya kan mu akai ba alheri iyayen mu suka gana addini saboda makarimul akalati da abun koyi aka wajen sarakuna ke yin abin da yan kasuwan na suka zo da shi daga nan a ce dama yan kasuwan suna da kaddara ne Kaddara sayarwa ga kaddara addini da aka sai addini sai suka wala da kaddara ta suka zauna suka ji gaba da koyar da al'umma addini ambaton wannan zai tsawo الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إذا كان هذا هو أثر القدوات إن دي وانا شيني أيكن كوي ده تأثير انت الأمة النبي كسني أن أقول القدوات رفع وإن ده أي كوي ده هو مشروع هادم بامتيازه an shiga cikin rusuwa ci baya tunda ba wanda zaka gani ya burge ka a aikinsa ya burge ka a kasuwancin wajen gaskiya ya burge ka wurin karantarwarsa ya burge ka a masallacinsa ya burge ka shugabancinsa wajen gaskiya to ko me ake jira sai dai halaka idan ka sa qatal qudwatu aw askatu idan koyi ya fadi salatu jinna min al ajyal illa asbaha ba a samar da mutane sai dai masu kama da mazaje amma ba mazaje ne ba uba ne zai buɗe gidan casa a gidan fa. al'umman mai anguwa na kallo limamin anguwa na kallo attajirin anguwa na kallo masu mutunci na kallo Ta nan daga inda aka cinye mutum ba abin da zai fito sai dai kire addasa ya kare kan titi kawo a kan ke kawo karatun ke kawo karatun ana jin haushin yara wannan kafin a zargi yara a zargi iyayen a ina suka koya iyayen su suka koya ba idan kuduwa to in aka rasa koyi fantazir jilan tafihan ka jira al'umma yan iska za su biyo baya lalatattu masattu marasa zuciya sai dai su sai dai sanyin alfarma a yi haƙuri daga wannan shi kenan to ai abin ba da za a yi dai saka da in ka haƙuri in ƙane ka ka gama yin cuta ne kuma ina zan ce kaya na ne kake zaton in ka ne ka kwafa shi kenan ka tana haƙuri sai ya lika na gada wani ba gada wani ka ban ka zai a sama daluma ba sai dai kaskantattu lalatattu masu matacciyar zuciya fanta birjilan tasirin fi tafsirihi hatta tunani a gaba mai baka tunani ne tunanin gaba shago ba za a samu sai masa senta yana ya ce masallaci ne a sa masa tsare a sa masa tsare to ai masa hasari ne mana ana yin hasari to a ba shi ba a tunani a ce an ah, to ai nan gaba haihuwa muke menene muke me zai sa ba za mu samu kan da mai min wuri ba ko da Allah bai faɗi a littafin Allah ba in mun kalli wa'in ta yi ce wa misali a taimaka ga wuraren addinin da helicopter na support ai muna da wanda suka isa sauran helicopter to ba wuri su ma kan tafi suke sama ba zuciya in misalin ka ce ka duba irin mai ibo wuri wuri mai yawa ka dubi su da da kan ibon jami'a ina kyautar da son daga zariya yadda ta kai gutuwa dukkan wani ne ya yi fara wata wasu karatu a addinin musulunci a wurin sai dai yan waje su zo sai karatu amma ba dai dan Najeriya ba su je wani wuri sai karatu sai dai in suna son sa kai kana son ido kai bude bari ka tafi malaysia kana son ido kai bude amma kana da wurin karatu amma ba sun Allah kai kai dai kwarwa wa man yuzar shaukan wanda idan sakaya ba abun da zai gir ba zai taba samun inabi ba ba yadda za a yi ka dasa sarƙaƙiya ka ce kana jiran kanya idan fuqida alqudwatu in an rasa ababen koyi fi babil amali bil jilan kasula da jiran al'umma malalata masu matattun zukata da dai kawai ce a taimake mu a taimaka mana inda za a taimaka a ce za zo ainihin yanzu na ga an yi layi za a ce a'a ba zan ba yau ba sai gidi ko zo zan ba a taru a taru saboda mutuwar zuciya yau ce za mu zauna muna jira kai za a zo mana masallaci na ba na kudin mu wa iza tarahala qudwatul amana in aka rasa koyin amana farsakin ji جيدا حينها جيلا ساكتا للحقوق أقولا عندما ba amana sai dai ka jira al'umma ina ka tara a kwashe kuma an gama kwashewa sai ce to ni koma makaranta ni baba na kan gida ni an ce in bar karafin kashe wuri dama ka kafa wuri a ce ka ajiye miliyan goma bayan shekara goma kana neman miliyan ɗari a wurin da bai kabilar mu ba idan muna kallon sauran kabilu suna da dukiya ana gani shago ne mutum zai kama shago ba mai da hankali ba baɗi ba zai iya biyan kuɗin hayan shagon ba sai ta kame kame don mene ne da yake janyewa mu Allah ya kushi da mu ne haka abi wallahi akwai dalili akwai nau'in kafara akwai nau'in cin amana akwai nau'in cin amana ana ce an tara kaza to za ga masu ɗiba masu kallo masu tsari in ma ka tare ana ce sai Allah ya kai mu ai ba zai goma ba ai zai mutu in ya mutu wallahi dole ai kuma in ya mutu wallahi dole ai tsari da na mutu masha Allah ne zai mutu za ka mutu sai sannan kuma wannan dukiya da aka tara ta in Allah ya ga dama sai i turo da wanda ya ninka wanda kake ganin sa cikin nan ne ya hana maka ce a turo wanda shi kuma ba zai rage ba abu ne daga Allah wa amma idan gabal qudwatu fil ilmi in an rasa koyi a ilimi fa sa yuttakhadhu an-nasu ru'usan juhala mutane za su ɗauki gabanni na ilimin jahilai jahili za ka samu bai bayyana baina ihi wa qur'usuhu وهو الإمام وهو الذي يقودنا فغياب القدوة الصالحة رفع كوي نكيو نتيجته الهدف ظهور قدوات فاضلة ذا أفرمت وقبل أسدتم Wahaza ma fahimaru wa'izar ƙaunar Ado kuma isa aka dage ake ta rubuta manyan mutane. Ana sauka an shiga tsakanin ƙa da uba, an shiga tsakanin waɗa ƙane, an shiga tsakanin shugaban da wanda ke yi. An wargaba saboda in aka bar ana koyi da wancan wanda ke gaba to al'ummar za su ta so suke neman su wannan عباد الله القدوة الحسنة ليست هي لأفراد المعدودين wannan koyi da ake magana ba a wai wani ba koyi da su ba ba wani ba a'a kowa zai buga abun kare ne bal kullum minna la budda an yuhammala hammal qudwa dole ka dauki amanan qudwa a nan inda kake wa an yakuna mashru'u qudwa kullum bi hasabihi wa muhibihi kowa da irin yadda yake fal abu fi uba a gidansa za a zo masallaci ina ƴaƴanka ka tattaro su ƴaƴan ƙanne kila kai ne babban wa ka taro su kun zo sallah lokaci wuri biyar yaushe ɗanka zai shiga sarrafa yaushe ɗanka za a ce ya kurma cikin daji ina guje-guje kamar yadda kura take guje-guje da ya ji motsi ya leƙa da ya ga ba kowa ya shiga wal mu'allimu fi faslihi malami a ajinsa sai da zama abin koyi amma ustazu ana cikin darasi ya fita yanzu nan zaka ji an ya wani yaro an fasa masa ido wancan an fasa masa kaza Idan ustazu ba ta yaro bai fasa ba ba wanda aka fasa ba ina malami ya aji tabbata ya fasa ya tafi wani ya ci amana domin menene an baka ajin kila da kanka daga lokaci zuwa lokaci ka ba hatta lokaci ya sai ka tsaya ka tabbatar da yaron nan ya fita lafiya in abu zai same shi same shi akan hanya amma ba haka ba wal muallimu fi faslihi wat tajiru ma'a muwazzifi muwazzifihi attajiri tare da ma'aikatansa zai zama abun koyi mudiri mai gudanarwa tare da waɗanda yake shugabanta amma ustazu bai zo da Ka daure ba yaushe malamai za su zo daure. yaushe ɗalibai za su kasance kaza sai ran da kake da duti ran da za ka zo kana bar ido kana menene ido kuma an ji an dawo kai ne daga cikin wanda ba sa zo da wuri ka zama abin koyi ba yaran kansu sun sani zaga na ce um hmm, suwa ne yau ana da aiki an zo da wuri amma wace gari ko ce kaga yau da babu aiki yayi an goma ba zo da ba abin aikin a kanmu ne mu ma Allah kai mu mu kai wannan martaba mu ma za mu yi laisa min shartil qudwati tayyiba an yakuna sahibuhu mashhura wanda ake koyi da shi ba dole ne zama fitacce ba magana ba dole ne zama fitacce ba domin akwai mutane waɗanda suka yi fice halakakku ne su fi aura su wani walaisa min shartil imamati ba sharaɗin ka zama abun koyi ba fi ne an ya kona sahibu ma'asuman ya zama mai yin ainihin wanda ke da shi ma'asumi مسلمي على سنة بمعصومي وكل بني آدم خطاء ليس من سمت القصوة الحسنة الكمال بعدول من سمت أخوي لقيمك بمسك كمئة في المئة وأن يمتاز العبد في كل مجال فكما يفتح للعبد باب ألا كان يوعني بواب بابوني يكون فيه قدوة دون باب بل ولا ولا يكون مقصر فيه kad yakunu insanun qudwa mutum kan zama abin koyi fi amanatihi da'ifun fi ibada a amana ina da riƙewa amma bangarorin ibada suka kuma ina da nakasa وقد ترى آخر قدوة في الإسلام يا إيه جار سكان الجماعة يا إيه دعوة أما سيكا فانيه من روح شكوبا يصدق وقل مثل ذلك في بقية الشعب دكم قندرها التي يحتاج إليها ولو تأملت حال الصحابة رضي الله عنهم ذاك جهك لوجدت الخير عين فيه والتميز موزع بينهم annabi na cewa wanda yake kowa tausayi a al'umma ta abubakar wanda yake tsananin rikon addini ka addini umar wanda yake kowa kunya usman wanda yake kowa ainihin sanin gado zai wanda yake kowa alƙur'ani ubai wanda yake sanin halal da haram mu azu wa inna li kulli ummatin amina amma mu amintaccen mu inji annabi na wannan zamani Abu Ubaida Abdur bin al-Jarrah radiyallahu anhu wa mujtama'una wa kullu mujtama'in al'umman mu da dukkan al-umma bi hada ila al-qudwati suna da bukatan waɗanda za a koyi da su fit da'awa wal akalati a da'awa da tarbiyya da yin aiki da ainihin kyautata aiki din in an yi aiki yi mai kyau kam na hannu bi haja muna da tsananin bukata zuwa ga ma'aikata ainihin al al'udu al-qudwatu fi injazi a samu ma'aikata wanda ba hausa da ita yana cewa wani ba hali ba sabo ba ambatin wannan shine mutum bai da sani bai da sabo bai ji bai gani in yi ce ka za su yi an yi haka huwa wannan shine abin koyi dole a kwana a tashi ma'aikatan sa sun kasance haka duk wanda isa mutu ne a karkashin sa in ya fito wani wuri za ka ga neman sa ake maraba da shi ake sun ya sama horo a wurin mutumin kirki wa husnul ta'amulihi wa huzurihi da yadda ike mu'amala don akwai wani yana nan amma kuma mutane na zuwa sai tarwatsa maka wani in ga makaranta ka bace shi kawai kamar da mugunta ya zo duk wanda ya gita zaka ya waka ya yamutsa ya tamalmala ya ɗauki abun kuma duk taɓon da ba ya waka ba ke kai ne ka kai kaga wannan sai dai ka ce wata Allah ya saboda bai yi mu'amala ba wani halitta ne ke iya mu'amala to in halitta ne kai ka baka hango sai ka dauke shi aure sai ka kai gidan da zai hulɗa da jama'a to zo na kuma ta kuma ita ina kika ina batsewa ina cije cije ina menene tabi'a ce in ba ka da wuri dole a dauke ka kai wanda yake canta wani wanda zai iya mu'amala da jama'a in dai ba so kake a rufa ba ko haka nan wajen kyamu ba halarta zai zo maka a lokaci ana kai ma karfe kaza aka ajiye bakwai ake bukata a daga ma'aurani tun farko abin da aka yi da nan to ya kamata bakwai ka same ka auren bakwai na zuwa ka je da yan wanke biyu ko uku don hatta abubuwa ya kamata dinga amfani da mai harba wannan tun da akwai shi kalu yana tsalla ki an gama to ai mun ci biyar mun ci biyar zama farna aiki wa man da abal misqala dharratin khairan yara wa sharran yara wanda duk yi aiki in dai ka amana ni ka ƙara minti ɗaya albashinka yana jagule da haram kuma za ka ci gaba da cin haram kana ce da ƴaƴanka haram kana ce da matanka haram kana sadaka da haram don ka ƙara minti biyar minti biyar Allah na da mizanin minti biyar miskala zarra a ƙasa ya rahu kai latti da minti ɗaya ko kai fa fakaci aiki da minti ɗaya ko ka tashi kafin minti ɗaya an ta ka'i mafi amana kuma abincinka da dukiyarka akwai haram a ciki wanda za hatihi ga kamewa wa hibzihi ala muqaddarati akan kayan aiki kayan aikin ƙasa in ƙasa ce kayan aikin masallaci in masallaci ne kayan aikin makaranta in makaranta ne yau za ka iske a makarantunmu zai wahala kai kujeru ko na ƙarfe na shekara ba fallasa ba cin amanan malamai da tunda menene malamin za ka iske ana ce lokaci ya yi haka zai kwaci littattafansa mai mulki kai ya kamata ka duba yaya suke suka samu takan yadda ta san an koro dabbobi takan teburi radadada ke teburi ana na hawa da kasa dole ne a tsaye ka koya musu disfilin din to ku ta kan gani a kai ka yi doka ne Allah ya mana albarka Allah ya ba mu kaza Allah ya ji kan biyayen Allah ya yi kaza sai kenan ku san da ka rufe wando za ka ci ainihin abin nan kai ne ka rufe wando malami ne a akwai wanda aka ɗauka amana ne rufe wando ya zo ya ja kulle makaranta za ta shekara goma tana nan garo da amma saboda cin amana mutane zai muna fi jama'a yanzu wa'inda suke da zuciya ba kuɗin suke gudun kasewa ba mai riƙewa ba yadda za a ka kashe biliyoyin kuɗi ka zo ba ikatar da makarantar nan ta yi kasa kasa waka waka fasa fasa abun da ya tasawar gobe in an ce ka yi makaranta ka ce mm, mm, mm, in Allah ya karɓi wani da shi kenan in gwamnati karɓa ba na je wani abu da masallaci da za a je a wani da ka da an kafa da ke shi bayan in ka leka ka leka ba zai karɓa ba ba zai zai ba shi shi ke kenan in wani ya masallaci shi shi ke nan ba za mu yarke shi ba sai wani ya zo shi shi kenan in an yi makaranta kaza ba za mu yarke ta mu ba mu da hankalin da za mu rike ta mu tsare kayan aiki amana ne ba to da wanda abun za mu je mu shiga aljanna tun da haƙƙin jama'a ba mu ci ba a taimaka wannan abu haƙƙin Allah ne a ɗauka a jirgin yanko ga shi nan shi kenan ku za a kuma zai gobe kiyama kai ne shugaba da ka damta manka. sai Allah ta Allah ya rubo sai Allah wa idza kanat al al-hasana in koyi mai kyau ya kasance da a ce koyi mai kyau kuɗi ne bukata ne mai daraja ya baka su'ala tun dai da koyi na tambaya ta rage yanzu ya za a yi mu zama abin koyi fa na bani kudwa kina wa kai fa kaifa nas'a'u aswatina uswatina da za a mutum ya wa'in za mu koyi da su inna sana'ata al-qudwati shirya yadda mutum ya samu horon da za a koyi da shi laisa bil amril hayyin sai ka horon da kanka sai ka sarrafa kanka sai ka gina kanka bal ya hasaju ila sabrin wa musabara ai hasajin hudu nan in ba ka yi haƙuri ba ba za ka ji shaidan na kala maka kaza na kala maka kaza yaushe za a tashi ba lokaci wa tajalludin wa musabaratin mai waka na cewa la san majada samurar an ta'akiru kada kai ka san girma wani dibino ne da ka ɗauka ka cika hadiye girman nasarar ku gina abin da duniya za ka kalla kuma ku kalla ku sai kun gina ba kada ka yasa ta wani ne za ka lankoma ka tauna ka yadda ƙwallon shi kenan a dinga nuna ku kalla lan tablagal majada ba za ka ɗaukaka ba in kai kaɗai ne ba za ku ɗaukaka ba a tafiyanku hatta tal aƙal sabar dole sai an ce sabar dole sai an ɗanɗani ba daɗi sai ido ya yi ta sai an bika kan munafukai dole wanda zai kawo sangaɗa sai an san yadda za a yi masa kowa a jira jira a yi mutu to lokacin da za a fara ganin mun fara ajiyar ba mun fara a jin kaza domin mutum yana wannan na tijawa wannan na tijawa wannan in ka ƙi itija sai ma san kuɗin da za faɗa ka komai in dai da Allah ka Allah a zuci ba wahala za a yi muskilan ka koma ga Allah ka rabu da mai yabonka da mai zagin ka duk ya Allah za ka dinga kallon yaya wannan na sadu da Allah da shi ba matsala wannan in na sadu da Allah da shi ba matsala in dai babu matsala tsakanin ka da Allah duk fushin da fushi ya dace bai fushi ba duk magana mai magana ya dace bai magana ba inna alladhina kalula tutan farko fi bina il qudwa ila hasana hiya ta'zimullah girmama Allah wa muraqabatuhu da kiyayar Allah da ikhlasi yin abu saboda Allah ba dan mutane ba in kai an maka abun da ka ji daɗi ba saboda kai akai in an baka haushi kada ka dauka za a bari saboda an baka haushi saboda Allah ake yi ba don ka ji daɗi ba ko ka ji kuɗi yadda dan Allah ake nema kawai yadda Allah akbirni man qudwatuka ka baka min da wa kake koyi sun ce ga matsayinka ratayawan mutane ainihin ratayawan mutane da fiyayyen abin koyi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi tarabbu alaihi wanda suka samu tarbiyyar mu'zinun bi tasari bi qudwati wannan zai sanar da mu zai fa'idance mu wajen samar da abubuwan koyi salih al-qudwatul hasanu uskun koyi mai kyau tushe ne na nasara Allah ce da qauluka ainihin fi'iluka kada magana ka ta canza da aiki abin da ka faɗin an jima a ganci aikace ko abin da kake aikata yanzu an jima ce za ka je ka faɗi wannan ce ne mutum komai zama ta tabi lantarna an kulukin fatasiya misalata harun alaika idan fa'alta azi kada ka hana mutane halaye kuma ka aikata idan ka? tana faɗa don me zan a latti don me za a bar kai an tara aka hunfi latti istashir ya talibar kudwata anna wara'aka a'yunun ka sani fa kai ne so yanzu za ka gyara akwai idoduna a bayan ka kowa ina jiran ka fadi ne haka da dukkan mu take hausawa in ka tashi zaka wani abu duk an tare ke to ƙarya ne to bai saba tun to ba saba yin haka to yanzu ma fata Allah masha Allah in Allah ya yi ka dona ai shi ka am abaita wata ƙasa zai aka ruka ani ana bin sawun ka duk inda ka shiga ana neman inda za ka yi tuntuɓe ana neman yadda za a tuntuɓar da kai baka yi ma tuntuɓen ba fa iya kawon wa ta yaso hana ka dinga ta ka tsansa ya yi duk wani wurin toma wa iyaka wa amatin al'aibi wa rai aslihi ma bainaka wa bainallah ka gyara tsakaninka da Allah yasrafu Allahu laka halaka Allah sai sai ka Allah sai dinga baka adabi ta inda baka sani ba wa yaktubu laka alqabula baina ibadihi Allah zai rubuta maka amsuwa a tsakanin bayi la tanfal ittihala li malikin muta'ali ka manta roƙon Allah ka ci gaba da roƙon mai rahama in kana mai faɗi irin mai kama da ayan nan irin ta rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ainihin ayoyi akan kuduwa da tsaya misalai dole sai dai ayi abu shaf shaf amma in banda wani kowane mawdu'i a dauka ake za a fassara shi to zai mana ainihin zai wuce mana da yadda muke so Allah ta fara na sai mu mu mu ba da abu misali wa al'umman da suke tafowa الله أكبر الله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 أن الإمام الشافعي طلب منه أن يوصي مؤلم أولاد الخليفة هارون الرشيد فقال له الشافعي ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح أولاد أمير المؤمنين إصلاح نفسك فإن أعينهم مفقودة بعينك فالحسن عندهم ما تستحسنه والقبيح عندهم ما تركه ما تركته لا تلوموا أخطاء الشباب إذا لم يروا القدوة أو اهتزت عندهم الثقة بالكبار والثقات من حق الأجيال علينا أن يروا فينا ما نسر أن نراه أن نراه فيه يقول القائل مشى الطاووس يوما باختيار فقلد شكل فشيته بنوه وقال علام تختالون قالوا بدأت به ونحن نقلدوه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه وما دان الفضى جن ولكن يعوده التدين أسربه فيا كل والد وأبي ويا كل معلم ومرب أنتم صورة هية فانظروا ماذا ترسمون واختاروا اللون الذي تحبون إذا رأى الولد من والده غض الطرف وعفة اللسان ودوام الذكر والاستغفار والخلق العظم في التعامل والمعاملات فهذه سورة محفوظة في الوجدان ستؤتي أكلها ولو بعد حين إذا مرض الأب فرفع يديه يتطلب الشفاء فهذه رسالة تربوية ثابتة في الالتجاء إلى الله تعالى تعلقك بالمسجد ومشيك إلى خمس مرات يجرس فيهم أهمية العبادة والحرص على صلاة الجماعة وقل مثل ذلك في أفعال البر والخير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وتبقى الأم في مملكتها رمز الأسوة ومنها وعبرها يبدأ الاقتداء فقولي يا أمة الله قدوة صالحة في في حجابك وعفافك وحسمتك ولزوم سجادتك عززي صداقاتك بأفراد ممتلكتك فهو أجدر لكسب القلوب وقولي لهم صدرا حنونا وموجهة رحيمة ومستشارة قريبة ولتكن عبارات التشجيع والثناء والدعاء هي الأصل في هي الأصل وهي البديل عن الشتائم والهجاي. أعتقد أنني أعرف أبن إجاباتني باين بوديا الله لصلاتي ومن ظن الله كم هو مسلمي فقد ذكر الخطيب البغدادي أكم مجانا في كوي أتاريهم بغدادا an kawo mana labarin imamu shafi'i ya malamai da aka neme shi ya yi wasiya wa mai karantar da 'ya'yan halifa harunun rashi imamu shafi'i ya zauna ya sa malami a gaba sai daga sarki ga fadawa sarki na ji ike malam liyakun awwalu ma tabda'u bihi min islahi auladi amiril mu'minina ya zan farkon abin da za ka fara yi wajen tarbiyyantar da ƴaƴayen sarkin musulmi islaha nafsi ka gyara kanka ba ka ce musu koyi nafila koyi kirki koyi sadaka koyi kaza ko dinga kaza ko dinga girmama manya koyi kokari ga dubara ka gyara kanka ka zama mai wayo ka zama mai fasaha ka zama mai kirki ka zama mai kiyamun laili ka zama mai kamewa ka zama mai kunya ka zama mai kaza wannan shine manhajar fa inna a'yunahum ma'qudatun bi aynika idan suna kan domin sarki ya ce duk abin da wannan ita kwaikwayi. kin kuka saba masa malam kai maganin to saboda kana nan abin da za ka wa kanki ana kanka da kai suke koyi yanzu ba sa koyi da sarki ba sa koyi da mutanen gari yanzu duk abin da kai shi ne mai kyau ka zama mutumin kirki ya yan sarki za su zama mutanen kirki kafin haddasar da su a in mun kalli wannan lalacewan ƴaƴa da suka yi muni ba mu gyara ba mu ba in ka ga ɗalibai ɗalibanka da su abin da kake koya musu ba kai ma ba ka aiki in ka ga ƴaƴanka ba sa yin abin da kake so kai ma ba ka yi abin da kake so in kai to gaba ka ga ma'aikatanka ba sa yin abin da kake so to kai ma da munamunan da kake a boye Allah kuma ya banka don duk mutumin da akwai wani abu a zuciyarsa Allah kan sako abin sai sa a cikin da wanda ya san da ba wanda bai san ba da ya kalle in dai masu kwakwalwa su ce wannan mugu ne ma hausawa farko suna cewa labarin zuciya a tambayi da gaske sun ka kulle abu ka zama cikin mutanen ne su haba hai kwari da sun kalle kan sai wannan mugu ne wannan ga alama wannan ga kaza ka ba ke kai magana na minti biyar kan gama yau an san kau kai waye saboda kanan ka gyara kanka Allah sai ya gyara ma duk wanda ke karkashin kanka falhasanu indahum ma tastatinahu mai kyau a wurin su shi abin da ka kyautata wanda dabihu indahum ma talaka ko makaranta ka je za ka fara kafin ka kalle talabas din su ka kalle mu'amalan malama wannan ya shigo ka kalle shi gaba ka gama ganganansa wancan ya shigo ka ga shi shigarsa ka gama ganganansa ka je ka kalle idararsu ka ga yadda ake ka kalle ka ba daga nan ya ake ka sun yi wannan yake wa sai kake na talabta ka duba ka duba kaza to za ka iya wurga ɗan ka yi musharaka a nan kai ma duk abin da waɗannan suke koyawa ka koyawa ka amma ka da su ya ta. wannan ya zo ya inda ga dama wannan ya fita ya inda wannan shi ya fito ka kama abin da zai koya kenan aure duk da yanzu na sa ta kawai ake nema hakuri ake ba ba ba la talumu asa a shababi al'umman manzon Allah ku daina zargin kurakuran matasan nan don kuskure kuskure ne idan lam rawar quda don ba su ga abin koyi ba tazzar inda kuma thiqa babu amintattu a gaban su waɗanda suke da yawa ta ko ana don zargin ba su sun ɗaya ba ce ba min haƙƙin ajiyali alaina daga haƙƙin matasa da suke tasowa a kanmu mu tsofaffi wai mu rai. an yi raufina ma na tsoro ainihin su ga a kanmu abin da muke murna mu su a cikin sa wani mai hikima yana cewa eh tsuntsu ya kalla ya kwatanta tun da su magabata suna da hikiman da suke karantar da mutane da hikima wai tawisu ne tawisu ya tafi yana yanda tunda ka duba kwalliyar ɗan yake ƴaƴansa ma sai suke koyi da tafiyar da wasu ce kai me yasa kuke wannan tafiyar ta yanda ka ce a kai ka fara yi muka gari daga gare ka saboda haka nan za ka samu mai tasowa daga cikinmu yakan taso daidai da yadda uban ke ba shi tarbiyya daidai da yadda uwarsa ta ba shi tarbiyya yaro ina abu bi uban ga ina babai. sai ka tara akwai wani abu ko uwar wa ma dana alfata da ya ba yaro bai bai bautan Allah da hikima da wayo a'a yana bautan Allah ne da abun da yan kusa da shi suka nuna maka. fa ya kullu walidi ya duk wani mahaifi da mahaifiya ya duk wani malami mai koyarwa wa murabbin an ta suratan hayya kai karan kanka shine abin koyi kada ka yi zaton yara suna kallon ka a aji kaɗai ko a cikin makaranta wallahi inda kake kwana yara na suna iya zuwa su je su gano ba ka san ya da gadon ka kaza ne Da abincin da kake ci da irin mu'amalarka da yadda kake tafiyar kana biyan bashi ko ba ka biyan bashi kana karya ko ba ka karya a gaban su ba su sai kai maka da su shuru ba ka yi magana ka kama ka koma gefe su yi juna sai da nan fa gidansa kaza yake gidan fa dafa yake ke su da kafa. fanzuru ma za muna ku dinga kallon ne kuke zanawa wanne kaza kuke so ya tsira ku zana idan idan ra'al waladu fi walidihi gabdar tarfi idan yaro ya ga rufin ido barin kalle kalle ga mahaifinsa ko kamewan harshe ko ainihin dawwamar da ambaton Allah da neman gafara ko kyawawan halaye a mu'amalolinsa sahabi ya masu da ya zama sun haɗa ta ko ba ta yi tasiri yanzu ba za ta yi tasiri nan gaba yanzu ba zai za ka iske wani yaro ne zuwa cikin jama'a in yi irin wata harɗewa ya kalli gaba da za ka bibiya yana da wani tsoho a gidan mai haka a kowa masallacin gani za a gana da wannan ɗan gidan banyan mutane ne wannan ɗan gidan abun nan ne da aka zo ka taɓa masallaci ya yi wannan sarki ya ji yana kallon alƙibla ko yana kallon ƙasa? in ka bi babansa ne yake haka ko mamansa haka ta idan maridal abu in ba ma uba ya rikin lafiya ainihin ya sa bai tafiya ya tsaga hannun masa ba sai ya Allah ka ba da maimakon kafin asibiti kafin kaza ka nuna wasu imani da asibiti ya ɗaga hannu sai ya Allah cikin nan da ke damuna Allah ka bani lafiya ya koma ya kwanta ka ba da sako ƴaƴan nan da ya samu ciwo za ka yi shi yi min du'a ni ma yi min du'a ciwo na kama sai da yaro ya zo yana samun kabari in baka du'a ni ba ba kabari in ke du'a ni mama saboda mai ka haɗa su da Allah a aikace wancan duk da suke karantawa bai shigar su irin naka na aikace ta'alluquka bil masjid zizimtan ka masallaci tafiyar ka sau biyar a kullum ko a duk anda kake wannan ko kake da sawa wal hirsa ala salatin jama'a fadayinka da samun jam'i in ka rasa hankalinka ya tashi karantarwa kake ga ƴaƴanka a gaban su ne wa qul mithla dalika fi af'alil birri kulliha wa tabaqal yanzu abin da ya rage uwa fi mamlakatiha a gwamnatin ta can gida ramzan uswa ita ce tushen kan koyi wa abaraha yabda al-ibtida'u daga wurin ta ne ake fara samun koyi wa kuni ya amatallahi qudwatan a fi hijabi ki zama abun koyi a hijabi ki zama abun koyi a kamewar kamewarki ki zama abin koyi a ki rashin cin abinci ko ina wanda zo mu fajiya da da gida amma yau anguwa jibi anguwa dubiya asibiti yan ka goggona wane ne ina an yi mutuwa anan an yi menene haka ya'yanki, za su kasance wa ajihi sadar a take ki ainihin karfafa abin nan ɗin kiri afaradi maulaka take da sauran al'umman ƙasa ke kuni da kuma sadara ki zama mai zuciya mai tausayinsu su wa muwajji hasan rahima mai ba su tarbiyya wa mustashara qariba wal takun ibaratu tahqiqi ya zama ana samun kalman karfafa gwiwa daga gare ki kalman du'a'i daga gare ki maimakon zage-zage ko Allah wadare ko da bani bani yan uwa a takaice saboda yau rana fitar da wuri a ainihin yana son mu fitar da wuri za mu takaita don Allah na roƙon al'umma kuma saboda Allah in an da ta kore da ya da shi ba magana da shi a bar jama'a kowa ya wuce abubuwan da ke gaban in ma ba ka layya akwai wasu sana'an suna jira da to saboda haka nan mu tausaya wa ƴan goma masu layya za mu rage gaisuwa kada ake sai an gaisa har yara kada ba su magana جعلنا الله وإياكم هداة مهتدين وقدوات صالحين ثم ضحوا تقبل الله ضحاياكم وكلوا منها وتصدقوا وتحادوا واذكروا الله في أيام معدودات على ما رزقكم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اللهم اجعلنا هداة مهتدين اللهم اجعلنا هداة مهتدين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اجعلنا ائمة يهدون بامرك ووحد صفوفنا واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الآمنين بالمعاملين بالمعروف والناهين عن المنكر والحافظين لحدود الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تسمع اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعظيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك اللهم ارفع عن نيجيريا الجلاء والبلاء والوباء والبلاء وجميع بلاد المسلمين وارفع عن نيجيريا الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا ارحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Thank you. Thank you. <laughs>